a asabar watan ramadan yana da kwana 23,441 kuma yau shi ne ranar 16 ga watan 5,000 da 20 daidai miladiya a wannan karatu da muke gabatarwa a gida a sakamakon wannan annoba da take addabar duniya da muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke mana ita wannan shine darasinmu na ashirin biyu a cikin wannan azumi kuma a wannan sura suratu safati shine darasinmu na takwas wanda mun kai aya ta da biyu za mu tashi daga aya ta da biyu ɗin insha Allahu ko kuma mu ɗauko daga ta casa'in da tara don bayani ya haɗe tare da alaramma Muhammad Sani a lawan wurin dutse فالم ما لم قال رمى بسم الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الظالمين نعم حسبك وكما قرأت من ذكر السر فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين نعم الله سبحانه وتعالى يكتوى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين النبي إبراهيم عليه السلام لوكا تندعك جيفا شعوتا da Allah ya tsayar da shi ya fito mutanen sun ji kunya sun nufe shi da kaidi amma kuma Allah ya mai da su kaskantattu to shi kuma bai amfani da damar wajen ci gaba da zama a cikin su sai in inni zahibun ila rabbi to ni zan kaurace muku zan tafi zuwa inda zan bauta ubangiji na saya hadin na tabbatar in na je ubangiji subhanahu wata'ala zai bani ikon bauta masa wannan alkawari ne da annabi Ibrahim ya yi wajen dora cin nasara da ibada kuma wannan ita ce shari'ar da Allah ya shar'anta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace fa idza faraghta fansab da ka gama wata ibadar ko ka samu ka kubuta ka tsallake fa fansab sai ka kafu wajen ci gaba da da ibada <clears throat> yace rabbi habli min as-salihin min as-salihina wanda zai zama a cikin mutane na gari fabasharnahu bi gulamin sai muka yi masa albishir da ɗa yaro kenan halimin wanda a tarihinsa mutum ne mai haƙuri falamma balaga ma'ahu sa'aya lokacin da ya isa ya yi tafiya tare da shi ya kai shabba wa adraka sa'ayahu ko sa'aihu sa'aya ibrahim ya kai zai iya sauri irin yadda annabi ibrahim zai yi sauri zai je inda annabi ibrahim zai je <coughs> alfarra cikin malaman lura ya ce a lokacin ya kai shekara goma sha uku wasu malaman kuma suka ce ya kai shekarun mafarki kamar yadda aka rawaito daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi <coughs> to ƙala sai annabi ibrahim ya ce a ubangiji ta ce falamma balagha ma'ahu sa'aya kala sai ce ya bunayi a qira'ar jumhur kenan kira'ar hafs an afim kuma ya bunayya ko kuma qira'ar afim ya eh, hafs an asim afwan shu'ba ma suna cewa ya bunayyi inni a fil manami haqiqa na gani a cikin mafarki anni azbahuka cewa gani ina yanka ka fanzur ma za ta ra don haka ka yi nazari ka ga me ra'ayinka abinda annabi ibrahim <coughs> alaihi salam ya gaya wannan ɗana sa ma. ƙala sai ɗan nasa ya ce ya abati ya babana if'al ma Umar, aikata abin da aka umarce ka a cikin mafarki domin kai annabi ne mafarkin annabawa kuma gaskiya ne إن شاء الله min as-sabirina zaka same ni in Allah ya yarda cikin masu juriya juriya kuma jinsin haƙuri ne kaga a can aka ce fa hu bi ghulamin halimin alhilmu shine haƙuri wanda yake faruwa sakamakon hangen nesa wanda akwai abin da ka taka ka shi ko dai ka samu ladan lahira ko kuma kai kanka kasancewa a duniyar ma yin zai fi gyara maka gaba shine alhilm asabru kuma shine takura zuciya a dora ta akan wani yanayi ko da ba ta to idan ya haɗu da neman yarda Allah kaga kenan ya zama mai alkhairi sannan idan kuma <clears throat> mutum ya yi shi ba don neman yarda Allah ba sai don cimma wani abu na rayuwa to ba ka rasa mutum dai lalle sai ya ci gajiyar wannan zuriyar da ya to za ka same ni cikin masu haƙuri insha Allah falamma aslama lokacin da aslama da shi uban annabi ibrahim kenan wanda an ambace shi da sunansa da kuma shi ɗan da ba ambaci sunansa ƙarara ba aslama suka miƙa al'amarinsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa tallahu kuma ya kwantar da shi a liljabini ya ɗora goshinsa a ƙasa kamar yadda ake in za a yanka rago wana dainahu mu kuma muka kira shi an ya ibrahim a ƙasar daktar ru'ya muka ce ya ibrahim hakika ka gaskata wannan mafarkin naka da kai don haka ba za mu bakka ka yanka ɗan naka ba inna kazalika najzil musinina kamar yadda zani maka haka muke sakawa mutane masu kyautatawa to Allah sai ce inna hadha lahu al bala'ul mubin lalle wannan jarabawa ce karara a ce ka yanka danka kuma ka yadda ka yanka wa fadainahu bi azim sai muka fanshi annabi Ibrahim da wani abin yanka wanda malaman tafsiri suka yi ijma'i akan cewa rago ne azim wanda yake babba wa fadainahu bi zibhin azim wa barakna alaihi wa tarakna sannan kuma muka bar masa kyakkyawan ambato fil akhirina a cikin mutanen da za su zo a baya kowa in ya zo inda yana da addini sai ya karanta wannan kissa kuma sai ya yabi annabi ibrahim da wannan dan nasa wa barakna alaihi wa tarakna alaihi fil akhirina salamun ala ibrahim lalle gaisuwa da aminci tabbata ga annabi ibrahim kazalika najzil muhsinina irin wannan sakamako da muka yi masa haka muke sakawa almusinina wato masu kyautatawa innahu min ibadina almu'minina haƙiƙa shi yana cikin bayin mummunai wa'anda idan muka umarce su suna sallamawa kuma su aikata abin da muka umarce su da shi wa bashkarnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin sai kuma muka kare masa albuna na to karasa وبشرناه بإسحاق نبيئا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين نعم Allah subhanahu wa ta'ala ce wa barakna alaihi wa ala wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan sai muka yi masa albishir da samun da ishaqa nabiyyan shi ma annabi ne min as-salihin yana cikin bayin Allah nagari wa barakna alaihi kuma muka muka sanya albarka gare shi wa ala ishaq kuma muka sanya albarka ga annabi ishaqa wa min zurriyyatihi a cikin zurriyar ƴaƴan nasa da wancan na farkon da wannan na biyun muhsinun akwai waɗanda suke mutanen kirki masu kyautatawa wa zalimun li nafsihi mubin da kuma wanda ya zalunci kansa wanda yake bayyanar da zalunci karara to wannan kissar tana hakaito mana labarin annabi Ibrahim tare da ɗansa kamar yadda muka faɗa an ambaci annabi Ibrahim su 69 a cikin alkur'ani kuma a a fitowa daban-daban abinda a yaren fim ake ce fitowa kamar mu ce episode ko kuma scene daban-daban kuma haka Allah ya ambata mana annabawansa a cikin littafi mai tsarki alkur'ani kala-kala akwai annabawan da Allah ya ba mu labarin tun kan a haife shi kamar annabi ya haya kaga tun kan a haife shi muka ji labarin sannan akwai wanda aka ba mu labarin wato daki-daki na haihuwarsa da abubuwan da suka faru bayan haihuwarsa kamar annabin musa musamman annabin musa shine annabin da kusan yawancin ɓangarorin rayuwarsa an rawaito mana su a cikin alkur'ani saboda shine annabin da yahudawa suke tutiya da shi to sai ya zanto alkur'ani wani masdari ne babba na tarihin addini na wata al'umma wacce take da a wasu haidara a duniya kuma take da makwabtaka da al'ummar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fito a cikinta domin a koya musu darasi saboda sun sha ƙarya su ce abin da ya zo a ƙur'ani ya saba wa abin da yake cikin littafin shi yasa a mu na bin diddigi lokacin da muke tafsiri a bisa gudanar da tafsiri akan ka'idar fito da abin da Allah yake nufi a cikin littafinsa tare da bayanin hikimomi da hukunce-hukunce yasa wani lokacin muke bukatuwa izuwa mu koma cikin attaura da linzila domin mu haska wa duniya cewa ƙur'ani musaddiqan ne lima bai wani lokacin kuma idan muka zo kan nukuta kamar yanzu wadda su ahal kitabi suka tuke ta suka ce ba haka take ba to sai mu ɗauko ta a cikin littafinsu wani zai iya cewa to mu ba halin kitabu ba ne da rabu da mu kawai a ci gaba a'a la'alla magana tana tafiya ne har zuwa inda wani zai iya ji wanda yake tare da ahalin kitabu shi kuma watakila wannan sai iya zama sanadiyar shirya kaga annabi musa an ba mu labarinsa haka annabi ibrahim alaihi salam shi ma an ba mu labarinsa gida-gida an ba mu labarinsa da iyayensa da mutanensa to kuma an ɗan haska mana wani abu rayuwarsa da iyalansa wanda wannan yana ɗaya daga cikin wani ɗan ɓangare na family life rayuwa ta iyali alhayatul usariya ta annabi ibrahim alaihissalam duk da cewa ɗan ɓuncino mana aka yi yalla ya ce mana Allah ya masa bishara da ɗa wanda yake mai haƙuri wannan ɗan nasa mai haƙuri <clears throat> shine kuma kiskar yanka ta faru a kansa wanda mun yi imani da Allah mun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan cewa wannan kissa ta faru kamar yadda alqur'ani ya suranta mana kuma shi wannan da annabi Ibrahim ya yi mafarki a cikin mafarkinsa cewa gashi yana yanka wannan da to mafarkin annabawa gaskiya ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana cewa ru'yal anbiya'i haqqun hadisin yana cikin bukhari cewa mafarkin annabawa gaskiya ne to sai take annabi ibrahim kasancewar ya san cewa wannan mafarkin nasa gaskiya ne sai ya ba wannan dan nasa labari akan cewa to ga abin da na gani dan ya taushe shi kuma a babi na da'awa sai sai masa fanzur ma za tara duba ka gani a me me me shawararka menene shawararka me ra'ayinka ma za ta raya ka gani saboda ya san cewa shi ma wannan ɗanasa zai miƙa wuya kuma ya sallama a kan umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu muhammad shaharar ɗaya daga cikin mufakkirun wanda ya halaka a 'yan watannin baya na jin bai fi wata biyu ba ko uku a wannan shekarar ɗaya daga cikin wanda ake danganta su da almadrasar aklaniya ta zamani wanda suna da tayyar ɗinsu waɗanda suke fassara ƙur'ani a bisa irin tsarika ta batsiniya da kansu suke nemawa nasti makoma a matsayinsu na suna ɗaukar kansu masu hankali alaihi min Allah ma yastahiqun ah, Muhammad yake ta wannan mafarkin da Annabi Ibrahim yayi astaghfirullah alazim kalma ce mara kyau ya faɗe ta amma a babi na yi masa raddi cewa kawai dai shi annabi ibrahim zuciyarsa sai ta raya masa amma ba wani zancen umarnin allah ga wannan kafirci ne karara ka karyata abin da ubangiji manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma ya tabbata da dalili wanda yake ingantacce kai kuma ka ɗora wa annabin allah bin san zuciya saɓan tare da cewa kuma dalili ya inganta a kan cewa annabawa mafarkinsu daidai ne duk abin da annabi ya yi mafarki ya gani daidai ne wannan zai ja mu zuwa bayani akan mafarki wanda yake bayani ne mai tsayi sosai kuma gaskiya ba mu da lokacin da da za mu shiga cikin bayanin mafarkin da yawa saboda lokaci yana ƙurewa kuma ga shi yanzu ana cikin goman ƙarshe muna dab da kammalawa insha Allah tabaraka wa ta'ala amma Allah ya yarda idan muka samu dama wacce za mu iya yin bayani sosai kwarai da gaske za mu duk annabi in yi mafarki gaskiya ne kuma ƙur'ani ya ba wa mafarki mahimmanci ga suratu yusuf kusan ta ma ya ginu akan mafarki ne inni ara fil manami yake ta ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin sannan ga mafarkin waɗannan mutane biyu cewa inni yake cewa qala ahaduhuma inni arani a'tiru kamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu sannan kuma ga mafarkin sarki cewa يا أيها الملو إني, أرى في الم... آه إني رأيت سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات كما دعك فسراتهم kaga wannan batun mafarki ne ba ina magana mafarkin annaba ba tukuna sannan kuma annabi yusuf allah ya nuna cewa ya ma ba shi fassarar mafarki da kansa yake sa rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min tawil al-ahadith sannan idan muka ɗauka a cikin ga wannan sura da ta nakalto mana mafarkin annabi ibrahim sannan ga mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin suratul suratul eh a suratul furqan a suratul anfal Allah subhanahu wa ta'ala ke ta ka yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum kaseeran lafashiltum da kuma mafarkin sahabbai wa kuma idh a wannan akwai wannan ko dake wannan shi a gaske ne wa ko muhum idh taqaytum fi a'yunikum qalilan wa yukaffiru wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula to anan iskaliya da take karkashin wannan tarin ayoyin shine wane ne wannan dan gulam fabasharnahu bi gulamin halim to abinda aka nakalto daga jamhara na malaman tafsiri al-imam ibn kathir Allah ya kansa da rahama al-imam al-qurtubi al al-alusi al-imam muhammad al-amin al-shanqiti al-imam al-baghawi al-imam ash-shawkani al-khazin jalaluddin al-muhalli tunda shi ne jalaluddin suyuti tunda shi ya karasa bangaren da kuma suyuti din a cikin risalar alƙaulul fasih fi ta'yin fi ta'yin na faɗi khazin ko fakhruddin razi a cikin mafatihul ghaib da kuma wato sa'alibi a cikin tafsirinsa da baibawi a cikin tafsirinsa kai da jamhara ta kusan duka malaman tafsirin da muka gani in banda tsirari irin su ƙurtsubi waɗanda suke kawo ra'ayyukan guda biyu amma sai shiru sai dai za ka ga a cikin maganarsu akwai ƙanshin cewa sirrin jayar da cewa azzabi ɗin nan wanda aka yanka dinnan nan shine annabi ismail alaihi salam wannan kuma ita ce maganar da ya kamata musulmi ya yarda da ita dalili ko saboda ƙarƙashin wannan mas'alar a kanta ne manyan sahabbai su sai na umar su abdullahi bin abbas su abdullahi dan umar da manya manyan sahabbai duka suka tafi akan wannan matsala cewa annabi isma'il alaihi salam yahudawa a cikin da da kiristoci su kuma sun karkata akan cewa wannan dan shine annabi Isha. aka samu wasu tsirari cikin musulmai suka mara musu baya akan cewa annabi ishaqa ne to dalilin da yasa aka samu wannan sabanin shine saboda shi wannan dan mai haƙurin nan da juriyar nan a kansa Allah ya yi alkawari na har abada kuma shine wanda a cikin littafin littafi mai tsarki ɗin bible aka yi alkawarin za a ɓanɓanya zurriyarsa har zuwa ƙarshen har zuwa ƙarshen duniya kuma a cikinsu za a tashi annabin ƙarshe kuma shi ne zai zo ya cika sa abin da duka annabawa suka zo da shi to in ya zama isma'il to kaga kenan in ya zama wannan wannan wannan wannan wannan annabin da aka yanka za a yanka shine annabi isma'il to kaga kenan zai zama ba a cikin zuriyar bani isra'ila ya fito ba kenan to su kuma sun fi so a ce ishaqa ne tunda ishaqa shine baban yaqub wanda shine kuma baban banu Isra'il an fahimta ko kamar da na faɗa a wannan zamanin an samu yan da suke kokarin karfafa wannan ra'ayin na yahudawa wanda ƙallu ma yi yuqalu fihim wallahu a'lam shine a iya cewa zalla musamman ka ga malami yana da awa yana kiran mutane zuwa ga tafarki madaidaici kuma sannan a irin wannan rintsin na maganganun da malamai ulama a rabbaniyun su tafi akan cewa ga yadda matsala take kai kuma ka zo kana ta kokarin kawo dalilai da wa'yansu abubuwa da suke nuna maka cewa da suke nuna cewa wannan ba annabi isa ne? sai ga dai ko dai mutum dama yana so ya karfafi mashru'i na yahudawa ne domin su so shi ko kuma dama dasis ne an daso an turo cikin musulmai ne domin ya sa rudani ko kuma ka ce musulmi ne malami ne wanda ya tafka babban kuskure wanda za a nema masa kafara a ce ubangiji Allah ya ce masa to anan su kansu yahudawa da kiristocin da suke cewa annabi ishaq ne ƙarya suke domin bible idan ka bibiye shi ka bibiye soshin da ke cikin bible zaka ga sun saba wa wannan abin da suke rihawa na cewa annabin ƙarshen zamani za a turo shi a cikin bani isra'ila ne kuma shi ne wanda aka yanka shi ɗin nan misali idan kowa ya sani hatta addinin musulunci da Al-Ƙur'ani ya tabbatar mana da cewa zababbiyar al'umma a wancan lokacin su ne wa bani isra'il ko ba haka bane ba Allah ya fifita su a kan talikai na wancan lokacin kuma Allah ya sanya su su ne shugabannin duniya إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء ألا أتكنكم يسني النباوة وجعلكم ملوكا كم كوني سراكنا وآتاكم ما لم يوت أحد من العالمين كما أكباكم أبن دباء ونمتن دا أكباشي أو أنسان لوكتن to amma a cikin bible din ai Allah ya nuna cewa zai kwace wannan matsayin da ya ba su zai mai da shi zuwa ga wata al'umma misali ina da bible a nan mu duba littafin genesis shine littafin farawa shine littafi na farko a cikin bible a sura ta goma sha bakwai aya ta ishirin book of genesis littafin farawa kenan shine littafi na ɗaya sifir takwin muke cewa sura ta goma sha bakwai aya ta nawa na ce sura ta goma sha bakwai aya ta ishirin abinda bible yake cewa a sura ta goma sha bakwai aya ta ishirin kuma ku biyo ni yake cewa <clears throat> mu fara daga aya ta goma sha tara yake cewa and god said kuma sai ubangiji yake cewa Sarah, your wife, shall bear you a son indeed. Matarka Saratu za ta haifa maka ɗa tabbas, and you shall call his name Isaac, kuma za ka kirawo shi da suna Isiyaku, and I will establish my covenant with him, kuma zan tsayar da alkawarina a kansa, a kan wa kenan, annabi Ishaq ko, wa uqimu ahadi ma'ahu. al-injila ta larabci kenan wa ma'a zurriyatihi min ba'dihi ahadan abadiyan tare da zurriyarsa bayansa alkawari na har abada sai ce a an fo ismail. amma game da annabi ismail a sura ta aya ta 20 kenan i have had you na ji addu'ar da kai game da shi behold i have blessed him to ka saurara hakika na sanya masa albarka and I will make him fruitful kuma zan sanya shi ya zanto mai yaduwa mai albarka kenan ko ta yaduwa and will multiply him exceedingly kuma sannan zan ruɓanɓanya zurriyarsa kwarai twelve princes shall he beget zai haifi sarakuna goma sha biyu kaga anan wannan sura ta aya ta 20 tana nuna Allah zai sanya annabi Ismail ya zama mai albarka kuma sannan zai zama zurriyarsa za ta zama mai yaduwa to wani zai ce ai kayi maganar cewa Allah ya yi magana a cikin su aya ta goma sha tara cewa zai sanya alkawarinsa akan annabi ishaqa to kuma Allah ya sa shi yasa yawancin annabawan suka ta fitowa daga bani isra'ila amma idan ka koma cikin book of deuteronomy shi ne ake cewa littafin kubuwar shari'a dama ai injila ce wannan ko littafin yahudawa da fitowa a farawa shi ne ake ce masa book of genesis sai kuma a kurus shi ne fitowa labari da tarihin annabi musa da ya fito da banin isra'il ne ake ce masa sufurin kurus fitowa book of exodus sannan sai deuteronomy shine sufur tasniya shine suka ce masa kubuwar shari'a ko kuma a yanzu suka canja shi ko maimaitawar shari'a sannan kuma sai leviticus shine sufurul lawiyin sai book of numbers sufurul adad lambobi to a cikin book of deuteronomy a littafi a sura ta talatin da biyu aya ta ishirin da ɗaya take cewa a littafin deuteronomy shine sifir tasniya sura ta talatin da biyu aya ta ishirin sura ishirin da ɗaya aya ta ishirin da ɗaya sura ta talatin da biyu aya ta ishirin da ɗaya sura ta talatin da biyu amma sura talatin da hudu ne da shi aya ta ishirin da ɗaya wanda aya ta ishirin da ɗaya nan tana nuna mana cewa wannan alkawarin da Allah ya da ya yi wa annabi Ibrahim cewa zai sanya albarka ga annabi Ishaq kaga kenan annaba su ta fitowa daga zuriyarsa mulki nasu ne ko to a wannan ayar Allah yana nuna to tunda kuma suka bijire masa zai kwace wannan mulkin zai mai da shi zuwa ga wata al'ummar daban kaga alkawarin ya tashi daga ishaqa ya koma kan isma'ila kenan ya nuna kenan shi isma'ilan nan shi shine wanda Allah subhanahu wataala ya alkawari akan cewa zai faru gashi abin da surar take cewa they have moved me to jealousy with that which is not God. Allah ya ce kamar da suke faɗa sun riga sun motsa fushina ta hanyar bautan wanda ba Allah ba. They have moved me to jealousy with that which is not God. Sun motsa fushina su bani Isra'ila kenan ta hanyar bautan wani da ba Allah ba. Kaga sun bauta ɗan maraƙi ko? They have provoked me kuma sun fusatar da ni me suka yi to uh, they have provoked me to anger with their vanity ta hanyar bauta wa gumakansu and I will move them to jealousy with those which are not a people to nima zan ɗauke matsayin nasu zan ɗauke matsayin nasu in mai da shi kan al'ummar da take to a bible din yanzu yanzu misali in ka koma rsb revised standard version shine da larabci muke cewa al-nuskatul qiyasiyatul mu'tamada wanda tara alrammomi aka yi gangaran daga ɗariƙoƙi da mazhabobi na kiristocin duniya gaba ɗaya aka tara su sun kai mutum talatin da biyu wanda su ne ƙarshen ilimin bible a duniyar wannan lokacin to sai aka ce to su ɗauki kwafi ɗin da shi ne ake tunanin ya fi nagarta a bible kusan shi bible tattan shi ake lokaci bayan lokaci yi harrifuna kalima amma wadi su yi nazari su gani yan kunji kunjin da ake samu da yan matsaloli to Allah a samu a ai reconciling ai negotiating kan magana ɗaya mai kyau to shine sai aka zaɓi King James version Nuskhatu Malik James sarkin Ingila wanda shi ya ɗau nauyi aka buga ta tun a wancan lokacin to wai ita ce wacce take ma ta fi kowace to da suka zauna to duk abin da zai iya kawo matsala da kiristanci ko zai iya tada hankali sai aka goje kafa ji da Allah amma su ma duk da haka suka ce a cikin don haka idan ka duba cikin tasbirin da suka yi na wannan littafin su wannan sun haɗu a jawabinsu akan cewa tare da cewa ita kanta wannan kwafi ɗin na malik jam cike yake da masifu iri daban-daban sun ce defect it contains great defect wanda defect wataƙila in ba mu 'yan hadisi ba almajiran hadisi ba kwani zai iya gane yake nufi da defect ba an ce defect ana nufin illa to amma ba illa wacce kake tunani ba illa shine wani sababi ne wanda la'alla zai iya buyar wa ragowar mutane amma in an bashi yana sukar nagartar nassi a zahiri kuma sai kamar bashi wanda a ciki akwai idrabi akwai iftiradi akwai tahrifi akwai taharifi akwai gasu da dai duk loka a turancen ma akwai interpolation akwai contradiction akwai ga sunan birjik to a nan idan ka duba asalin bible ɗin da aka fassara a larabci abinda nassin yake cewa laqad hayyaju ghairati sun motsa min fushina da ibadati ausanihim ta hanyar bautar gumakansu su bani isra'ila wa askhatuni bi asma'i bi asnanihim sun kuma fusatar da ni ta hanyar bautar gumaka albatila na banza lizalika sa usiru ghairatahum bi sha'bin mutawahhish zan wato tayar da fushin su nima da wa'ansu al'umma wa'anda suke ƙauyawa wa ughizuhum bi ummatin ummiya wannan shine nassan a cikin asalin bible amma a zamansa sai suka shafa ummatin ummiya saboda in aka ce to the unlettered nation to dama kuma Allah ce huwa allazi ba'atha ummiyina rasulan Allah shine ya dauko annabi daga cikin al'ummiyin da ko bible yake cewa zai canja su da ummatin ummiya to kuma sai ga ummatin ummiya din wanda ba sa rubutu sune larabawa bani isra'ila suna rubutu suna karatu kaga kenan bible ya nafsanta cewa Allah ya alkawari zai sanya albarka ga ishaqa kuma ya sanya amma kuma Allah ya alkawari zai ɗauke wannan albarka zai dada ita zuwa gawa wata al'umma wacce ba ta karatu sai suka mai da ita yanzu in ka koma cikin revised standard version with foolish nation a madadin unlettered nation unlettered su ne ummiya ummiyin an fahimta ko to sannan idan wannan dalili na biyu kenan dalili na uku asalin albarkar da Allah ya sanya wa annabi ishaq ta bayyana ne ga mutanensa wanda har suka kafa headquarter a inda suke zaton cewa a nan dutsen sukuyun yake shine zion to a cikin littafin matta a alinjila kenan book of matthew sura ta 21 aya ta 42 zuwa 43 Allah ya yi alkawari a cikin Bible ɗin cewa headquarter ma zai ɗauke ta gaba ɗaya zai mai da ita zuwa wani waje. Bari mu ji to ina ne littafin Matta Sura ta 21 aya ta 42 zuwa 43 Book of Matthew ko? Littafin Matta Book of Matthew Sura ta nawa na ce? tsarin mabaka na? sura ta 21 aya ta 42 zuwa ta 43 sura ta 21 aya ta 42 ku ji abin mamaki ku ga wani ake mutane suke sakin gaskiya ne aya ta nawa na ce yawwa aya ta 41 take cewa sai suka ba da amsa they stay on to him sai suka gaya masa he will miserably destroy those weak men cewa uh, wa'annan a shararan mutanen Allah zai halakar da su and will let out his vineyard onto other men sannan kuma wannan alkaram din shine inabi Allah zai ɗauke shi ya ba wa waɗansu manoman daban wa'annan manoman wuccal randa him da fruit in their season wa'anda su ne za su dinga nome amfaninsa a kowane lokacin amfani a nan kaga an sifanta saƙon allan da ne da inabi su kuma bani isra'ila an sifanta su da mugayen mutane kuma allah ya ce zai ɗauke wannan gonar gaba ɗaya ta inabi zai danka ta zuwa ga mutanen da su kuma za su dinga girbar amfaninsa kowace shekara wannan kaga ashe yana nuni akan cewa Allah zai ɗauke wannan amfanin zai da shi zuwa ga wata al'umma daban wanda ita ce wadda annabin da ya haifi ya zama kakan kakan annabin wannan al'umma shine wanda aka yanka anan. nan to barka ji aya ta 42 da take cewa Jesus said unto them sai annabi Isa ya gaya musu did you never read in the scriptures ku buku karanta bane a cikin littattafai the stone which the builders rejected cewa dutsen da magina suka ƙi yin amfani da shi birkiloli ana miƙo musu sun ce su ba za su yi amfani da shi ba kaga saƙon da na zo da shi kenan ko the stone which the builders rejected sai yake cewa the same is become wannan a turancin bible kenan in haka ake fassara shi kaga sai has become is become the cornerstone a kuma wani sharhin it has become head of the corner yanzu ya zama hajar zawiya ya zama dole sai da shi za a yi gini this is the lord doing and it is marvelous in our eyes to abin da Allah zai yi kenan kuma wannan yana kan idanmu sai annabi isa ya ce a cikin aya ta 43 therefore i say unto you don haka ina ƙara jaddada muku the kingdom of God mulkin Ubangiji shall be taken from you yiwa kenan za a ɗauke shi daga gare ku zuwa su bani Isra'il and given to a nation za a mayarwa da wata al'umma bringing forth the fruit thereof wa'anda su za su dinga kawo amfaninsa a kowane lokaci wata al'umma kenan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan ya nuna kenan in suna son su amfani da wannan a wannan kissar domin cewa annabi ishaqa ake nufi to kaga ga bible din su yana karyata su to yanzu ka iya cewa to eh mun ji an ce za a ɗauke kingdom of god daga gare su a mai da shi zuwa ga wata al'umma suna karanta a cikin to ai al'ummar dai mu din ne dai sai mu ce a'a mu koma book of the deuteronomy an faɗa mana ko waye al'umar a cikin book of deuteronomy precisely a cikin littafin kubuwar shari'a sura ta goma sha takwas aya ta goma sha takwas to a nan ma a nan ne za ka ga son zuciya irin na ahal kitab book of deuteronomy sura ta goma sha takwas aya ta goma sha takwas abin da kake cewa sura ta goma sha aya ta goma sha takwas a ah, ubangiji ya ce i will raise them up a prophet from among their brethren zan aiko annabi daga 'yan uwansu mana ba daga cikinsu ba daga 'yan uwansu like unto you and I will put my words in his mouth and he shall speak unto them all that I shall command him zan aiko shi daga cikin 'yan uwansu kamar yadda kai kake a cikinsu annabi isa kuma zan sanya kalmomi na a bakinsa ya dinga yi musu magana da irin abin da na umarce su da shi to waye wannan annabin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan ka sake koma cikin littafin kaga ya ce brethren ko they are brethren to dama kuma ai laraba yan uwan yahudawa ne saboda larabawa banu isma'il ne yahudawa kuma fa banu ishaq kaga kenan sun zama yan uwan juna to to be precise har da sunan annabi muhammad ma a cikin littafin genesis farawa sura ta goma sha bakwai aya ta ishirin amma shi ma lil'asafi shadid yanzu sai suka canja daga sunan annabi muhammad sallallahu alaihi sallama sai suka canja shi da wani abu aya ta sura ta goma sha bakwai a aya ta ishirin kamar yadda na gaya muku abinda take cewa shine wacce na yi mana kotun ma wani bangare nata cewa amma Ismail as for Isma'il I have heard you behold and I have blessed him yake cewa Ismaila faqad istajabtu li talabika min ajalihi sa'ubarikuhu kuma zan sanya mata albarka haƙƙan wa aj'aluhu musmiran kuma zan sanya shi ya zama mai ‘ya'ya wa ukaffiru zirriyatihi jiddan sannan kuma a zan yawaita zurriyarsa da yawa to wannan zurriyatihi jiddan ɗin canja shi suka yi a wannan wannan ɗin da suka yi amma asali a tsohon bible na larabci wa ukassiru zurriyatahu bi majmaj to shi ma kuma da yake kasa asali bible ba da turanci ya sauka ba ba da larabci ya sauka ba asali sai annabi isa ba bai rubuta bible din ba shi dai yana musu wa'azi da ya koma ga Allah ne su wa'annan manzannin hawariyawa kowa sai dan tace yan abin da ya sani daga annabi isa to in yato wannan shine abu kalmomin annabi isa barnabas yana da nasa luka yana da nasa matta yana da nasa wani peter bitrus yana da nasa to kuma daga baya shine sai paul ya zo ya har hada gaba ɗaya ya ƙara da wasiƙu da sauransu shine aka tabbatar da wannan bible din da muke da shi sai kuma a kara da attaura wa'annan littattafai guda biyar da na faɗa kuma da tarihin annabawa tun daga kan annabi adamu har zuwa ƙarshen annabawan bible wanda shine annabi malaki shine prophet mahmud kaga ba mu san wani annabi malaki ba ma to a asalin yaren aramaic din book of aramaic abin language aramaic language allugal aramiya ana sa da ita annabi isa ya magana kuma mutanen da suke wannan wajen da aramaic din suke magana wanda su a su ubangiji ana faɗarsa da suna rabbu ana nufin uban ana kiransa da suna al'abu in an ce uba ana nufin ubangiji sai za ga annabi isa an ce masa dan allah annabi adam ma an ce mishi dan allah isra'ila an ce mishi dan allah maryam mandalin an ce mata yar allah banu isra'ila an ce musu ƴaƴan allah wani ma an ce ga abin da ake nufi shine bayin allah kuma za su ga yawanci da aka tashi tarjamawa ana tarjamawa gaskiya tana fitowa ana sake goge ta yasa Allah ya ce yuharrifuna al-kalima amma wadihi an ce hatta ma wa ukassiru zurriyatahu bi majmas din a asalin lugha aramiya din wa ukassiru zurriyatahu bi muhammad ne sai suka mai da shi majmas to yanzu majmas din ma yanzu sun cire shi ya zama sa ukassiru zurriyatahu jiddan an cire majmas din ma yanzu ya koma jiddan zan yawaita zurriyarsa da annabi da Muhammad shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ɗan uwa wayannan nassoshin suna nuna mana cewa a lallai annabin da za a cika alkawarin ƙarshe da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bari in baku misali na ƙarshe a cikin book of Genesis sura ta 22 aya ta 16 zuwa 19 sura ta 22 kun san a nan ne ma aka ba da labarin nan da muke karantawa a cikin littafin fitowa book of genesis sura ta 22 a nan ne allah ya ba da labarin annabi ibrahim ɗin gaba ɗaya da wannan kissar yankan to a cikin labarin ne a daidai aya ta goma sha shida ku ji abin da aka ce aya ta goma sha shida aya ta goma sha shida take cewa yawwa take cewa aya ta goma sha shida and said by myself I have sworn kuma ka gaya and he said ya faɗa ya ce shi Allah kenan na yi rantsuwa da zati na na yi rantsuwa da zati na tun da ka yi wannan abin na ce ka je ka yanka ɗanka kuma ka je walam tamna ibnaka wahidaka anni kuma ba ka yi min rowar ɗanka tilo ba to la ubari kan naka ni kuma na yi rantsuwa sai na yi maka albarka to anan da aka ce ɗanka tilo annabi ibrahim ya taɓa zama da ɗa tilo ne wannan wani ruwa ne yake zikewa? anan ya taba zama da da tilo ne jama'a tambaya ce annabi ibrahim ya taba zama da da tilo ya taba zama da da tilo amma lokacin da yake dawa isma'il domin san da ya haifi ishaqa ya zama ɗansa tilo ne ya zama yayansa nawa kenan yayansa biyu tunda kuma tsiran annabi isma'il da annabi ishaq akwai shekaru mafiya kusan shekara goma sha hudu domin annabi ishaq ba a haife shi ba ma sai da annabi ibrahim sai da mala'iku ma suka zo za su je su halakar da mutanen annabi lutu sa'an nan a hanya aka zo aka yanar to shi yasa ibnu kasir a cikin tafsirin sa Allah ya ji kansa da rahama ya kawo maganganu da yawa sosai a yake cewa faɗin Allah subhanahu wata'ala inni zahibun ila rabbi sayahdin ya'ani rabbi habli min as-salihin ya'ani auladan muti'ina Allah ka bani 'yaya masu da'a min qaumihi wa ashiratihi alladhina faraqtuhum wa'anda suke wato na iwadan min qaumihi tunda ya fita ya bar mutanensa to Allah ya bashi musanyan wa'anda ya tafi ya bari ya rabu da su sai Allah ya ce fa na bi gulamin halim sai muka yi masa albishir da ɗa mai haƙuri wa hadha al huwa isma'ilu wannan ɗa ne isma'ilu alaihi salam fa innahu awwal awwal waladin bushira bihi ibrahim domin shine ɗa na farko da aka haifa wa annabi ibrahim alaihi salam wa huwa akbaru min ishaqa bi ittifaq almuslimina wa ahli kitab wannan musulmai da ahli kitab duk sun yarda cewa annabi ibrahim annabi isma'ila shine gaba da annabi ishaq bal fi nafsi kitabihim bal ma a cikin bible anna isma'ila wulida wal ibrahima 86 sana an haifi Isma'ila a lokacin Ibrahima yana da shekara 68 yana da shekara 86 wa wulida Ishaqa wa umru Ibrahima 99 sana amma Ishaqa ko an haife shi Annabi Ibrahim yana da shekara 99 99 a AB 86 a shekara 14 kenan ko to tsiran Annabi Ishaqa da Annabi Isma'il kenan sai Ibn Kasir yace wa indahum anna Allah amara Ibrahima an yazbaha ibnahu Ishaq amma yahuda su sun ce wai Allah ta yi annabi ibrahim ya yanka annabi isa wa umru uh, na'am uh, bi dhabhi ibnihi wahidahu ai Allah ya umarce shi ya yanka ɗansa tilo wa fi nuskatin a wani bugun kuma bikirahu ɗansa na fari wa ɗansa na fari Ismail fa aqmahu hahuna kaziban wa buhtanan isa shi yasa saboda ƙarya za ka ga in ka dinga bibiyar nassin za ga wani lokacin an ce ka yanka ɗanka wa hidaka. wanda shi ne kaɗai ɗanka sai yahuda suka ce ai abin da isa saboda ai ishaƙa shi ne ɗa isma'ila ai ɗanku yanga ne to za ka kamo su ka koma cikin bible ɗin da allah yake ba da labarin annabi yaƙo a bible ba yana da isnai ashara ba ƴaƴa goma sha biyu da Allah ya ce isnai ashara na ba a cikin yaya goma sha biyu nan an girga su a matsayin yayan Isra'ila akwai biyu dukkan su yayan baiwa ne ya'yan kuyangi ne wanda kuyangin duka kowace da suranta tofil da wacece ɗayar duka annabi yaƙubu ya yi sadaka da su kuma sun haifa masa yaya kuma ana kiransu da sunansa yaya to dan yaya shi kuma annabi ibrahim ba za a kira isma'ila dan ya zama dan kuyanga amma ala fardu sihhati qaulihim kaga kenan magana Allah ya harifuna kalima amma in ta sake dawowa ko to ibnaka wahiduka fa aqhamu kadhiban wa buhtanan ishaqa wata ran sai kaji an ce kuma ka yanka danka bikiraka wanda shine danka na fari a watan wani wajen kuma yaga an ce ka yanka danka tilo ishaqa daga ji ka san shigar da ishaqa akai wannan shine abin da ake kira interpolation shine abin da ake kira idraji mudraji ne wannan kuma wannan na ɗaya daga cikin defect ɗin da ke cikin bible ɗin shi yasa wani marubuci marubucin tarihi ya ce da ya rubuta wani rubutu a wata magazin. title ɗin abin ya ce the most dangerous book the most dangerous book in the world ko on the earth is bible keep it under lock and key ke mafi hadarin littafi a duniya shine bible da haka ka ba kawai ajiye shi gefe guda jehovah witness suka fitar da matsala wacce takenta shine 50,000 there are 50,000 errors in the bible akwai kusakurai dubu hamsin a cikin bible don haka in ka ga wani abu da ya saba wa alkur'ani to ka dauna alkur'ani na bible din kuskuren nan ne ko shigar da magana aka yi wata ba ta to a ibn kasir da ya maganganu masu kyau al'imam. ibn al-qayyim Allah ya ƙara yadda a gare shi Allah ya ji kanshi da rahama ina a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yayi wannan magana magana mai kyau game da abin da ya shafi wannan mas'ala game da abin da ya shafi wannan mas'ala wanda ya kamata mu dan tsaya akan maganar maganarsa na so in karanta mana magana fatahu fakhruddin razi wanda ya kawo ya kawo hujjoji da yawa akan akan abin da ya shafi wannan matsala din to amma magana ibn al-qayyim Allah ya ji kansa rahama yake cewa a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wa isma'il huwa zabih dan da aka yanka din nan shine isma'il ala qaulin ala qaulis sawabi inda ulama'is sahaba a magana ta gaskiya da malaman sahabbai suka tafi a kai wattabi'ina wa man ba'dahum amma alqawlu bi annahu ishaq fa batil amma magana a cewa ishaq ne wannan ba daidai bane bi akthara min 20 wajahan in za mu kawo hujjoji sun fi ishirin wata mi shaykh al-islami ibn ta taqaddasa Allah ruhahu yaqul Allah tarki yace naji ibn taimiya yana cewa hadha al-qawl inna ma huwa mutalaqqan min ahli kitabi magana cewa wai ishaqa ne zabi shine a wannan kissar ku lura da zabin da sa na kawo muku wannan saboda ai qur'ani ne ana so a ga me Allah yake nufi ya sa watakila lalle a tsaya a tsefa magana Ya ce wannan magana ce da aka samo ta daga ahalin kitabi saboda hassada irin ta ahalin kitabi kenan ko ma annahu batilun bi nafsi kitabihim tare da cewa wannan magana ce ta ƙarya littafin su ma ya ƙaryata cewa ishaq ne fa eh, inna fihi inna Allah amara Ibrahim an yadhbaha ibnahu dhikrahu wa fi lafadhin wahidahu wala yashakku ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو ذكر أولاده والذي غر أصحاب هذا القول أن أن في التوراة التي بأيديهم اذبح ابنك إسحاق kowa kuma ya san annabi Isma'ila shine ɗansa na farko amma abin da ya ruɗe su an samu a cikin Bible inda aka ce ka yanka ɗanka Ishaq sai ibnu qayyim isa yake cewa wa hadhihi ziyaratu min wannan yana cikin tahrifin su wa لانها تناقض قوله اذبح izbah bikraka wahida izuwa karshe حتى ga hatta manyan malamai ga yadda suke naƙashe magana ko da haka shi yana da kyau ma a tsaya a tantance magana, to ubangiji subhanahu wata'ala sai yace da annabi ibrahim qad saddaqta ru'ya haqiqa ta gaskata mafarkin da kai inna kazalika najzil musinin kamar haka ne wato muke sakawa waɗanda suke masu kyautatawa kuma annabi ibrahim yana daga cikin bayan allah subhanahu wata'ala masu kyautatawa in allah ya jarrabe su da sharri ko alheri a matsayin jarrabawa suna iya jurewa kuma abin da ke ƙara tabbatar maka da haka an sifanta annabi ibrahim an sifanta ɗan anan da sidane da halim kuma yake cewa minas sabirin kaga yayi alkawari ko to shi yasa a cikin suratu maryam Allah ya ce wa fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'adi akwai annabin da ba sadiqal wa'adi ba babu amma wani ta aka keɓance shi aka ce min sadiqal wa'adi dan a nuna maka alƙawarin da ya na cewa zai haƙuri yayi haƙuri wa kana rasulan nabiya to saboda naga kaman ga hadari rangaranga ya haɗo kuma sa'an nan akwai iskar yanka shin da mu ba da labarin ya aka aka zo yanka shi ba da abin da ake ba da labari cewa asali ana aka samu jifan shedan asali ana aka samu layya Ah, akwai buƙatar ɗan ƙara haƙƙaƙe wannan matsala a karatunmu na gobe insha Allahu da fata abin da muka faɗa Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunayenka da sifofinka masu ɗaukaka Allah ya ubangiji ka sanya mu a cikin bayanka karɓaɓɓu Allah ka sanya mu a cikin bayanka karɓaɓɓu Allah ka sanya mu a cikin bayanka karɓaɓɓu ya Allah ka karɓi azumin mu da ibadun mu baki ɗaya Allah muna roƙonka kakka haramta mana alkhairin da yake wajenka da sharrin da yake wajenmu Allah kakka haramta mana alkhairin ka saboda sharrin da ke tattare da mu اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ألا منا رقونك كرنغ وانتامنا لوكة دزام متو Allah ka sanya ya zama ranar mutuwa mu ita ce mafi alkhairar rana gare mu Allah ka azurta mu da tuba na suhan kafin mutuwa Allah ka sa mu cika da imani ya Allah wannan cuta da ta'addabi duniya da annoba da ta'addabi duniya ta tsayar da komai Allah ka yi mana maganinta Allah ka zama gatan mu a cikin ta abinda muka gaza Allah ka iya mana ya Allah mu ka ne masu rauni mu ka ne miskinai mu ka ne talakawa komai a gunka muke nema Allah ka bamu barazanar da ake mana ta kare tattalin arziki ubangiji Allah ka sa ta zama labari da hira Allah duk abin da zai samu duniya na sharri Allah ka tsare mu ka tsare al'ummar musulmai ya ubangiji asarar da muka yi a cikin wannan lokaci ta ayyukan alkhairi da kuma ta arzikin mu na duniya Allah ka musanya mana da gaggawa ya ubangiji ka raba mu da talauci Allah ka raba ka raba mu da tsiyacewa Allah ka raba mu da karewar arziki Allah ka raba mu da rasa hutu a duniya da lahira ya ubangiji dukkan abin da kake bawa bayinka nagari da kake kaunarsa ka bamu shi duniya da lahira Allah karka haramta mana alkhairin duniya da na lahira ya ubangiji marasa lafiya ka tashi kafadin su mata masu ciki ka sauke su lafiya masu neman yaya Allah ka ba su wanda ake bi bashi ya Allah ka dubi raunin su ka biya musu masu bin bashi an rike musu kuɗin su ubangiji ka dube su ka dawo musu da haƙoƙin su masu neman jari Allah ka ba su ɗan kasuwan mu da suke da jari Allah ka alkinta musu ka sanya musu albarka ma'aikatan mu ka sanya musu albarka yaran mu Allah ka ba su ilimi na gari ka sa su zama mahaddata littafinka Allah ka sa su zama masu kare sunnar manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. ko da ranmu ko bayan ranmu Allah ka tsare mu tare da su daga fitattunin duniya matan mu ubangiji ka sanya musu albarka Allah ka sanya musu shari'a a cikin zukatansu ya ubangiji mata da suke neman a yi musu addu'a Allah ya ba su mazaje Allah ka ba su mazaje na gari kamarun mu Allah ka sanya musu shari'a Allah kuma ka ba su ba ta yi na gari Allah duk wata bukata da muke da ita ko ba mu faɗe ta ba ka san ta Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka ji ɗan ƴan uwanmu da suka mutu a cikin wannan annoba Allah ka ji ɗan iyayenmu da iyayen iyayenmu wanda suke da rai kuma Allah ka tsara musu imani ka sa su gama da duniya lafiya Allah duk wanda yake fama da wani kunci ko rashin lafiya ko damuwa Allah ka san shi Allah ka san damuwarsa Allah ka biya masa masu nema a roƙa musu Allah ya yi musu jarrabawa ta zaman haya ubangiji Allah ka azurta su da gidajensu nasu na kansu Allah ubangiji ka azurta su da su na kansu Allah ka ba su yadda za su yi اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تقضي هوائجنا فإنك بها عليم وعلى قضائها قدير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلفك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته